gidan mutane ba sallama. Lafiya. Za ka shigo gidan mutane ba sallama. Alhaji, Alhaji, barayi sun shigo gidanka. Ya za ka shigo gidan mutane ba sallama mala. Alhaji, Alhaji barayi fa. Alhaji barayi. Wala lafiya? Alhaji barayi fa. Kai lafiya? Dakata, dakata. Dakata yaro. ya shigo da kai haka gidana da takobi a hannun tsirara lafiya sai aka yi maka shigo bisa ga dukkan alamu hankalinka baya jikinka kai baka sanni ba amma matarka ta sanni matata kuma me kake nufi da wannan kalamai naka da suke fita daga bakin haka kai ma kuma yanzu ka sani dan zan sanar da kai abin da baka taba sani ba kamar me kenan Rike wannan. Saboda me zan rike wannan? Idan ka rike zan yi maka cikakken bayani. Ina so kai min hukunci da takobin da ke hannu. Ka sare min wuya na ka cire min kai a nan gurin. Yaro kana da hankali kuwa? Akan me? Me kai da zan maka wannan ɗanyen hukunci? Ni ba alƙali ba, ni ba hauni ba. na yi maka laifi kuma kai ne wanda ya dace kai hukunci kan laifin da na aikata mana <sighs> yaro bisa ga dukkan alamu kana taɓa hankali a kanka da hankali na a jikina kuma yanzu tabbatar maka da cewa ni ne hankali kama ni da ke a wurin ubangiji matarka samira budurwa ta ce a cikin gidanka na kasance da ita tsawon shekaru da dama muna aikata badana na yi mu'amala da ita tamkar matata ila adadin a hotel daban-daban sannan yarka zinar da kake ikirarin yarka ce ba yarka ba ce yata ce sannan cikin da ke cikin matarka ba cikin ka ba ne shi ma ciki na ne don haka hisabi ya rage gare ka don allah ka taimaka ka yanke min hukunci a kan laifin da na aikata maka samira abinda wannan bawan allah yake faɗa haka ne haka ne ba ni da zaɓi a cikin lokacin ka. kashi ɗari ko kashi hamsin baka bani ba ya kake so ne da rayuwata kawo ka aito da kashe ɗan ya ci galabata dole ya fi ƙarfin zuciyata ba ka so na ka tafi can ka kama harkokin rayuwanka ka tafi bani alhaji ka taimake ni ka yanke min hukunci dan Allah dan Allah dan Allah subhanahu wata'ala kai dai ka je kai ta istighfari wannan ta asa da ka tafka ka sani ko a musulunci da kai da ita hukuncin jifa ne hau ku har sai kun mutu don haka ku je ku yi ta istighfari Allah ya fi muku wannan kuskure da kuka tafka shawara nake baku da kai da ita ku koma ga Allah ku ta istighfari wannan rige kuma da da ku gaba ɗaya rufa mata asiri wannan maganar ku bata iya mu domin ba ka da yaƙinin takace ko tawa don haka na lamunta a matsayin tawa kuma da yanzu ina so ku rufe maganar ta don kan ku jefa rayuwarta cikin kunci zan nema mata uwa ta gari wacce ba ta zauna da ita amma wannan cikin ka sani ba zan lamunce shi ba ke ma ba zan lamunce wannan cikin ba ku can ku san yadda za ku yi da shi kafin fito ana son ƙara ganin ki ana na Allah da Allah duka yake mu ta amanar Samira, mu nemi yafiya gaba ɗaya ni da ke a wajen Ubangiji. Abu ɗaya nake so da ke, kar in fito in ganke a ƙofar gidana. Ba za ka sare min kaina ba, don girman Allah ka taimaka min alhaji. <laughs>